sannan kuma ga cikin abincin da aka ce mun guje shi kuma an gano yana da sinadarai masu tasiri a ciki muna hira da wani bawan Allah ana ce masa Dr. Kachako mutumin Kano ne yana da kokari sosai yayi bincike yace daga cikin abin da muka mance shine akan abin da ya shafi wa gero yace cikin bahas da akan gero duk namiji da yake da matsala na karancin lafiya da kuzari a jikinsa yace abubuwa guda uku nan fa da su taimaka na farko gero na biyu bagaruwa na uku zuma kusa yadda ake musu gero ake samu in ka sami gero ban san kwanan garin nan ba ya kwanan garin ne yake ya girman kwanan garin ne yake ha <clears throat> ah? rabin kamar yawwa to <clears throat> kamar na bauchi ba na bauchi gungun takwas na kano ba na kano tiyan wanne ne ya fi yawa a najeriya saboda masu sauraro babban kwano ko karami idan kamar misalin irin kwanan kano ne idan mutum yana so ya yi shi da iyalansa kwano guda ya isa kuna ji idan ka samu kwanon gero guda <clears throat> sai ka samu alkama rabin tiya in ka samu alkama rabin tiya sai kuma ka samu hulba shi ma rabin tiya 'ya'yan idan aka same su duka gaba ɗaya nika su ake so a yi idan aka nika <clears throat> duk garin Allah in yawaye abinda abin da ake bukata yadda ake dama koko haka za a dama maka shi abin ake so ka sa kawai abu guda ɗaya biyu ko ka sanya zuma ko ka sanya madara ba a surfe shi domin abinda likitoci suka yi bincike na itatuwa suka ce duk hatsin da aka surfe shi sinadarin da yake jikin bawan, shine mai amfani an fahimta sinadarin da yake jikin bawan, shine mai amfani